bidiyon mu ne zai mana bayani ne akan yadda mutum zai amfani da wasu hanyoyi a cikin wayarsa cikin sauki za ta daina cin data kamar yadda ta saba misali in data na cin 1 gig a wata daya zai dawo bai fiye ci irin 500 megabyte ba irin rabin 1 gig ko kuma kasa da haka ma da haka ba ta da ta lokaci ba mu shiga bidiyon amma kafin nan kamar yadda muka sani yanzu duniya ta zo da irin mutane suke so sai waya amma za ga wani burin sa game wani burin sa dauka hoto wani burin sa wani abu to dan haka mutum bai san wace kala waya zai saya ba da yawa daga cikin mutane sai ga ka ce musu ram din waya ka kaza kaza ne sai ya ce bai sani ba kowaye to shi yasa muka kawo muku wannan channel ta take abba channel din take abba ta bangare ne wajen yadda za ta nuna wa mutane amfanin wayoyi sanin wayoyi me a cikin wayoyi me amfanin ram menene amfanin komai dukkan abin da ya shafi waya yanda zaka san wayar da ta dace da kai ko yanda zaka san sabon wayoyin da suka fito na zamani ko yanda zaka san duk wani abu da ya shafi waya da kwamfuta bangaren review bangare na irin ka san wannan wayar ram nawa ne da ita menene resolution na kyamarar ta pixel din kyamarar gaba ɗin din kyamarar baya dukkan abin da ya shafi technology na waya sabunsu da tsofinsu da wanda suke kasuwa yanzu haka a channel din take abba za ka samu bayanin su da kuma review din su da haka za mu ajiye muku link din wannan channel a comment na farko da kuma description da haka sai ku shiga kuma subscribe saboda kau da wannan ilimin ya wuce ku wannan ilimi ne na siyan wayoyi dan haka dole ya kasance kowa yana da shi saboda idan za ka siya ka ko yarka ko kuma kai kanka Assalamu alaikum warahmatullahi yan uwa barkamu da sake saduwa da ku a yau a wani sabon bidiyo. Kamar yadda kuke gani irin mun danyi kwana biyu ba mu kawo bidiyo ba dai sai ana ta haƙuri da mu. idan yanzu ne dai farkon zai ta ku din kada ku manta da danna mana wannan alamar ta subscribe sannan ku danna alamar kararrawa wannan bidiyon ku taimaka ku danna masa alamar like saboda hakan zai kara mana karfin gwiwa sannan kuma like zai bashi damar ya je gun mutane da yawa don haka ka kamar mutum ya yi taimako ne kamar yadda ku sani bayan mun yi bidiyo ko da na faɗa a bidiyon baya lokaci bayan lokaci mukan ɗan shiga gun kwamen mu karanta kwamen din ku wayanda suka mana fatan alkhairi wasu mu danna musu alamar like wasu kuma mu karanta idan shawara ce mu ɗauka da sauran abubuwa makamantan haka a ranar da muka yi wani bidiyo na shiga ina duba comment sai na ga wani dan uwa yana cewa mubarak ya kamata a kawo mana yanda wayoyin maza suna cin data yanzu ga baki daya idan misali idan muka sai data ba ta dadewa wani abu makamancin haka to a lokacin na duba comment din sa in ce okay ba damuwa bayan lokaci na kara duba comment sai na ga wani ya kara neman irin irin abin da ya nema irin kamar dai abin yana damun mutane ko kuma yana ce musu a ƙwarya sai ce to wannan maudu'in ya zama dole a yi magana a kansa ko kuma a nuna wa mutane irin yadda za su yi maganin cin data hanyoyin da za a yi maganin cin data hanyoyi ne masu matukar sauki amma na raba muku su bai fi gida hudu ba ta yadda mutum zai bujin saukin amfani da su kuma kowanne da amfaninsa don haka ya kamata a ce mutum ya saurari tun daga kan na farko har na karshe don ya gane amfanin kowanne ya gane a ina matsalar tasa wayar take don ya gane yadda zai rage cin data wayarsa saboda kowa akwai hanya da take cimar data daban da ta wani wani zaka ga kaza ne yake cimar data wani kaza ne to don haka idan ka ji hanyoyin duka sai ka gane to wacce ce kai kake da matsala da ita sai ka kai maganinta sai ga da idan kana cin 2 gig ya dawo 1 gig idan kana cin gig biyu ya dawo gig daya wata kaga wannan amfani ne mai matukar muhimmanci da haka ba ta da bata lokaci ba mu je mu fara da na farko abu na farko shine abin da ya shafi light apps menene bambancin application din asali da application din light yanzu za ku ga idan mutane suka lura za su ga diwa daga cikin manyan application irin su facebook su youtube da sauran abubuwa makamantan haka irin su twitter majority application su tiktok su waye duka suna da abin da ake cewa light amfanin light shine ne zai baka damar ka yi amfani da irin wannan application din amma ba tare da wayar ka ta data ba shi light ana yin sa dan abu biyu dan rage cin data da kuma wayoyi masu karamin ram to da yawa daga cikin mutanen mu zaka ga wayar su tana dan tsayawa ma ba san dalili ba to dalili irin ram din wayar ku yana cika to don haka yanzu mutum abin da ya fi kamata idan ya shiga Google Play za ga zai sacin zai samu irin application na light da yawa da yawa da yawa don haka abu na farko da ya kamata ka fara yi wajen kula da datar ka shine ka yi amfani da light idan Facebook ne light idan tiktok ne light idan like ne light idan twitter ne light kai idan youtube ne ma kai amfani da youtube go amfani da light application yana taimakawa wajen rage jin data don haka yanzu da application din da kake amfani da shi kamar facebook messenger da sauran abubuwa makamanta haka ka sauke manyan kai satin dan light idan ka shiga google play ka rubuta kaza light misali facebook light za ga ya bayyana za ga idan na asalin yana da megabyte 63 za ga karamin bai fi megabyte biyu ko biyar ba to kana gani ka san cewa kawai akwai bambanci ma na irin nauyi da kuma bambanci na sauri da kuma bambanci hatta na cin data don haka yanzu mu a wayoyinmu masu kananan ram ya kamata a ce kananan muke amfani da su za su taimaka mana wajen rage cin data abu na biyu sai abin da ya shafi irin background application background application sun application din da suke amfani a background ba ta da mutum ya sani ba da a ce mutum zai je data user ta wayarsa zai ga wani application din ya ci kaza ya yi waye ya yi waye to shi kuma bai ma amfani da application din ba ya aka yi application din ya ci application din yana amfani da data ka ta background baka sani ba yana kwashe ma data matukar data ka tana bude to ya za ka hana wannan abun hanyar hana wannan abun hanyoyi ne guda biyu don haka hanya ta farko ita ce hanyar da ake cewa freezer wasu daga cikin wayoyinmu na zamanin yanzu suna zuwa da irin wannan abun za ga an rubuta freezer a wata folder a fuskar wayarsu to idan kana so ka hana application ɗinka cin data kawai abin da zaka yi zaka shiga wannan folder ta freezer zaka ga wata alamar plus ta bayyana sai ka danna ta to duk wani application da ka san yana cin data a background kamar whatsapp instagram instagram facebook youtube da sauran abubuwa makamantan haka sai kai adin ɗinsu cikin wannan freezer din kana yin adin ke shikenan yanzu kana buɗe datar ka babu application din da zai yi motsi sai idan ka bashi dama ma'ana sai ka shiga sa idan kuna so ku ji babban karin bayani akan freezer ko bayanin da ya fi haka ku duba bidiyon mu da ya wuce an yi cikakken bayani a kansa abu na uku sai kuma hana background ta hanyar data usage misali akwai wayanda wayoyinsu ba su da freezer irin misali matsalar da take faruwa da su irin za ga wayoyin su. ba su da prisons ko wayoyinsu ba na zamanin ba ne ko kuma kamfanin wayoyinsu na zamani ne amma kuma bai kawo wannan tsarin na prison ba da kamar fikirar kamfani da kamfani ce to yanda za ka yi ka hana application din background cin data a wayarka hanya ce mai matuƙar sauki da fara za ka shiga saitin wayarka bayan ka shiga sai ka je gun da network yake ma'ana gun data a network da sauran abubuwa makamantan haka a nan za ka ga wata data an rubuta data usage wata kuma an rubuta data roaming ya danganta da kalar waya to ko da ka ga data roaming ko ka ga data usage sai ka shiga data usage bayan ka shiga zaka ga irin ya nuna ma irin kamar yadda waya ka take cin data da sauran abubuwa makamanta haka idan kai kasa zaka ga application din da suke ci ma data kawai sai ka shiga kowane application misali ka fara da kan application din farko za ga background zaka gan shi a kunne kawai sai ka danna zai mutu to wannan koda ka bude data kawai application din bai isa ya ci data waya ka ba sai ka shiga kan application din to wannan zai matukar taimaka ma wajen ka ga cewa application ɗinka ba sa cin data ta background har sai da sanin ka ma'ana sai ka shiga abu na hudu sai application din da ake amfani da su irin da yawa su ma suna da cin data to daga cikin application din akwai application guda hudu da mutum ya kamata ya fara kulawa da su su ne google play youtube facebook da kuma whatsapp da google chrome ma'ana application biyar kamar da kusa sani na application din da lissafo suna da matukar hanyoyi na cin data da mutane ba san su ba kamar google play kan iya yin auto update baka sani ba misali ya update din application ba tare da ilimin ka ba ko wani abu makamancin haka kamar whatsapp za ga in an turo ma sakuna a whatsapp eh, a irin a group da waye wani ma bidiyo ne satin megabyte wani audio ne za ga megabyte din sai kai nawa kawai sai ma downloadin ba ta da sanin ka ba to wannan yana cewa mutum data sosai sosai sosai to yanda za ka yi maganin su ya taimaka wajen cin data game da google play idan mutum ya shiga google play dinsa zai je wannan madannan guda uku na gefe a nan zai danna su a ƙasa zai ga setting idan mutum ya shiga setting zai gunda aka rubuta auto update daga nan kawai sai ya shiga auto update ya tabbatar ya kashe google play dinsa kada ya amfani ya bar shi a iya only wifi ma'ana in dai data ce a bude kada google play din kai ma updating a application saboda hakan zai ci ma data sai dai idan ka samu wifi shi kuma daman wifi an san shi akwai data da yawa a cikin sa wannan babu matsala abu na biyu sai abin da ya shafi whatsapp kamar yadda ku sani whatsapp yana irin auto downloading na irin duk abin da aka turo ma za ga ko abokinka ne ya turo ma hotuna da bidiyoyi ko a group wani group din ma baka shiga amma duk abin da aka turo sai ya yi downloading a wayarka to wannan yana matukar cin datan mutum ba tare da ya sani ba kawai yadda zaka yi shine misali idan mutum ya bude wasu dinsa zai shiga setting bayan mutum ya shiga setting zai je gunda aka rubuta irin misali chatting daga nan idan mutum ya shiga chatting zai ga downloading when to daga nan sai ya zaɓi kawai only wifi ma'ana idan ina amfani da wifi to kai downloading su amma idan da data ta ne kada mutum ya yi downloading komai sai na bashi izini ma'ana sai ka shiga kaga shin bidiyon na ya kamata in ɗauko shi ko bai kamata ba idan bai kamata ba kawai sai ka tsaida shi ba sai ka ɗauko shi ba in kuma ya kamata ka ɗauko shi da kanka daman wannan kai ka ci datar ka da kanka to wannan zai taimaka matuka game da whatsapp kuma zai rage cin data game da facebook akwai abin da ake cewa autoplay wanda mutane ba san shi ba idan kana jan irin bayanai a facebook kana tafiya a newsfeed ɗinka kawai sai ga irin bidiyo ya zo yana zuwa ya bude kansa ya fara kallo wannan akwai babbar matsala yana cewa mutum data yadda za ka yi misali idan mutum ya shiga facebook ɗinsa zai shiga setting bayan ya shiga setting zai ga gunda aka rubuta autoplay ya tabbatar ya kashe autoplay ma'ana bidiyon facebook kada ya sake amfani a wayata har sai na na bashi izini ma'ana har sai na danna na yi playing ɗinsa da kansa wani sa'in ba ruwana da bidiyon ba bidiyon zan kalla ba kawai ina karanta labarai ne amma ina zuwa kansa sai ya buɗe buɗe wannan da ya data zai ci mu kowa ya san yadda bidiyo yake cin data abu na hudu shine abin da ya shafi YouTube da yawa daga cikin wasu za su ga suna kallon bidiyo a YouTube za su ganshi kwalitin sa masha Allah yana da kyau kawai za su ci gaba da kallo to wannan yana cin data kwaliti a YouTube yana cin data to idan kawai bidiyo kake kalla ba tutorial bane irin ba wani rubutu kananu da kake so ka fahimta me aka rubuta kamar waka ko fim ko wani abu makamancin haka kawai idan kana kallon bidiyon abin da zaka yi zaka ga madanne uku a sama a bangaren dama zaka danna su idan ka danna su zaka ga wani waje a rubuta quality kawai sai ka danna quality bayan ka danna quality din zaka zaɓi irin resolution din da kake so ya bayyana da shi sai ka zaɓi na farko wa'ana wanda zaka dan gan shi dishi dishi a fuskar ka amma kuma baya canja ta sosai kamar yadda kuka gani wayannan su ne hanyoyin da za su taimaka mutum idan ya yi amfani da su a wayarsa ta android za su rage cin data matuƙa yanda ba kwa zato kuma za su rage da mutum wayarsa take hala halaka data bai sani ba musamman mutanenmu da zaka kawo mutum ya sa data bai san inda ta kare ba to yanzu alal akalla zaka san inda data ka take tafiya kuma zaka iya controlling dinta shin kana so ta kare ko baka so ta kare da haka muna jiran ra'ayoyinku a comment akan wannan bidiyo da muka yi idan ya burge ku ko kuma ya amfanar da ku ko kuma wace hanya ce take ci ma data baka san da ita ba amma yau ka san sirrinta da haka ba ta da bata lokaci ba anan nake ce muku assalamu alaikum